patrice talon shugaban kasar na jamhuriyar benin ya tabbata dai ya ga ta kansa kuma kazalika ya rasa mafita da karshe dai masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin irin yadda kasar ta jamhuriyar benin ta dai shiga tsilla-tsilla sakamakon ta rasa hanyoyin da za ta bi domin ganin an tutar da jamhuriyar niger duk da dai shugaban kasar ya bayyana akan cewa shi fa jamhuriyar da jamhuriyar benin tamkar 'yan uwan juna ne gare ku da jamhuriyar jirgin ta fara jigilar manta na farko tun bayan juyin mulki da aka yi ga kasashen duniya bayan da gwamnatin jamhuriyar benin ta janye jinginar takunkumai da ta kakkaba gurin hana jigilar danyen man fetur din ta ruwan kwatano haka kuma zalika dai zade ku da ta dai tabbata dai dakarun sojojin amurka kwata-kwata za su kwashe inasu inasu su fice da kasar ta jamhuriyar nijar sannan kuma da dai faransa ma dai tana ci gaba da ganin ta kanta afirka halin da ake ciki dai kasar ta senegal basiru diome yana duba yiwuwar rufe duk wani sansanoni na sojojin kasar ta faransa da ke senegal ba sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin haka zalika dai kuma za dai ku jadda ecowas ta ce cewa tabbas abin kungiyar a ce jamhuriyar nijar da jamhuriyar benin an rasa sasanta tsakaninsu kuma kazalika ku ce da musayan kalaman yawu da zargin juna ya ci gaba da yaduwa tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin ecowas zai ta ce dukkan su uwan juna ne kamata a zo a zauna a sasanta domin buɗe bodar iyakar ƙasar ta Nijar da kuma jamhuriyar Benin masu sauraro dai sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin amma masu sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da ku danna mana sasken rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin gwamnatin benin dai ta janye jingilar da jigilar danyen man fetur ɗin jamhuriyar nijar da suke amfani da agadam ta ruwan kwatano domin jigilarsa ga kasashen duniya a baya dai kundi da kasar ta jamhuriyar benin ta ce cewa sam ba za ta taɓa cewa nijar ta ci gaba da jigilar danyen man fetur ɗinta a kasar nata ba tunda ba ta yarda da ita ba ita ma dai dole za ta sanya musu kuma dole sai ta amince ta buɗe iyakar kasar nata da benin sai dai kuma bayan da tora ta kai bango da kuma musayan kalamai da kuma irin zarge-zarge da ake yi wa jamhuriyar benin hakan dai ya sa benin ta ga ta kanta ta amince ta bar nijar din ta ci gaba da jigilar danyen man fetur ɗinta ga ƙasashen duniya sai dai kuma jamhuriyar benin dai ta bayyana kan cewa ta baki ta fa ba ta nufin nijar da wani sharri sai dai kuma kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas ta dai bayyana kan cewa tabbas wannan dai ba karamin abin kunya ba ne ce cewa tsakanin gwamnatin jamhuriyar benin da kuma gwamnatin jamhuriyar niger a ce cewa suna ci gaba da musayan kalamai da kuma zargin juna kamata su dawo su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su haɗa kai da kawuna domin a ci gaba da sanin hanyoyin da za a bi domin magance irin matsalolin da suke addabar yankin sahel da kuma kawo zaman lafiya a kasashen yammacin afirka ba wai kamata su ci gaba da musayan kalamai da kuma sanya wa juna abubuwan da zai dinga cutar da ƙasa ba ya zai ta kira kasashen biyu da kamata su sasanta da junansu su zauna a guri ɗaya su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya masu kare mutuncin yankin afirka ba wai waɗanda ƙasashen duniya za su ringa jin kawunansu ba sai dai kuma wasu fa suna ganin cewa fa tabbas wannan lamarin da kungiyar ekwa ta sanya baki wasu suna kara tunanin cewa tabbas akan shi ke kara nuna kamar dai akwai lauje cikin nadi gurin shigo da wasu maggan makamai zuwa jamhuriyar nijar ita dai gwamnatin nijar tana sarkin kasar ta jamhuriyar benin ne akan za ta iya mata aika-aika gurin bata matsala sakamakon har yanzu dai akwai sojojin faransa a jibge sama da sansanoni guda biyar a cikin kasar ta jamhuriyar benin sai dai kuma da dakarun amurka daga nijar zai gugurta aikin yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sai dai lokacin tawagar wasu manyan sojin amurka ke ziyara a jamhuriyar nijar don tattaunawa kan buƙatar ƙasar ta yankin sahel gami da da dakarun washington akalla dubu guda da ƙasar daga cikin ƙasar ta nijar wasu bayanai sun bayyana yadda matakin zai haddasa wa amurkawa gagarumar asara ta fuskar kuɗi da ma dabarun yaƙi da ta'addanci a yankin sahel a tsakiyar watan maris ne sojojin da suka yi juyin mulki a nijar karkashin jagorancin abdurrahman chani suka mika bukatar ganin amurka ta janye dakarunta kusan dubu guda da ke sansanoni biyu a kasar ta yankin sahel wanda ke nuna za su bi sahun takwarorinsu na faransa a wani yanayi da ya mai ke karfafa alaka tsakaninta da kasashen rasha da kuma iran amurka ta kashe akalla dala miliyan 100 wajen gina sansanonin soji da ke birnin agadas mai mai kula da jirage marasa matuka wanda kuma ya fara aiki tun a shekara ta 2019 da yadda yake tasiri wajen sanya idanu da kuma daƙile barazanar ta'addanci a yankin yammacin afirka baki daya to sai dai amma kuma al'ummar nijar da gwamnatin nijar sun ce cewa babu wani sanya idanu da sojojin amurkawa suke suke amfani da jirgin su marasa matuki domin suna cikin kasar amma kuma ta'addanci har yanzu ya ya ƙare kusan kullum dai 'yan ta'adda suna ci gaba da kashe mutanen da batu ba su gani ba don haka zaman su a ƙasar bai da wani amfani face ma bayan irin zarge-zarge da ake musu a kai kai tsaye dai fice wadda karon daga nijar zai kassara ayyukan yaƙi da ta'addanci da amurka ke iya a afirka lura da yadda ta na agadas ke taka rawa wajen dakile safarar miyagun kwayoyi da ta mutane baya ga makamai a wannan yanki musamman ganin yadda jiragen da sansanin ke aikawa suka sukan iya isa hatta wasu sassa na libya da chadi da najeriya da kuma mali don nazartar kai da koma 'yan ta'adda da kuma haɓata gari tun bayan juyin mulkin kasar na watan yuli ne amurka ta haɗa dakarun nata wuri guda a gadar ta yadda za ta bar sansanin sojin samanta da ke birnin yamai ba tare da dakaru a ciki ba idar wadda ke matsayi ta bakwai mafi karfin fitar da makamashin uranium matakinta na sayar da makamashin ga iran ya baiwa kasar damar ƙara yawan uranium da take tacewa a watannin baya-bayan nan a zalika dai kuma amurkan dai ta dai gargaɗi ƙasar ta jamhuriyar nijar akan cewa kada ta sake ta ce za ta sayarwa da ƙasar ta iran da makamashin uranium sai dai kuma firamarsa kasa alai lamuni zan ya ce cewa babu wanda ya isa ya ce zai hana su kawance da duk ƙasar da suke da niyan kulla kawance da su don haka a bar su su yi abin da suke so kuma kazalika ba malu'in da ya sai sa su su kulla kawance da kasar da ba sa so don fa tabbas ita ma amurka ai da kashi a gindinta duk irin cika baki da suke a kan cewa suna tabbatar da tsaro da kuma kula da bangaren kare haƙƙin al'umma da kuma kawo kasan ta'addanci a yankin sahil ne suka aikata na a zuwa gani wani 'yan ta'adda suka taɓa kashewa ga garumi fitacce guda ɗaya shin wani 'yan ta'adda ko kuma kwamandoji suka kamo har yanzu dai ana ci gaba da kashe mutanen da basu ba su gani ba a yankin sahel kuma 'yan ta'adda suna ci gaba da ƙara samun muggan makamai babban abin ma tambayan da barazana shine a yana 'yan ta'adda suke gagarumin samun irin waɗannan magan makamai matuƙar idan amurkan suna amfani da kayakin yakin su kamar yadda ya dace kuma kazalika kamar yadda suka bayyana idan kuma koma can kasar ta senegal senegal na duba yiwuwar rufe sansanonin sojin faransa a kasar baki daya prime minister senegal usman sonko ya bayyana yiwuwar rufe sansanonin sojin faransa da ke kasar ta senegal da yake jawabi a wajen wani taro a dakar ya ce me yasa har yanzu senegal ke da sansanonin sojin faransa shekaru 60 bayan samun 'yancin kai daga faransar mr sonko ya ce menene amfanin kasancewar sojojin faransa a kasar da ke da 'yancin kanta akwai sojojin faransa kusan 350 a senegal firayim ministan ya alkawta karfafa dangantaka da mali da burkina faso da kuma niger waɗanda tuni suka kori sojojin faransa da kasashensu sannan suka mayar da hankali wajen neman taimakon rasha a yakin da suke da masu ikirarin jihadi tabbas ita ma dai senegal ta fara kamo hanya yayin da take yunkurin kulla alaka ta da kasar tarasha wanda dai ecowas fa tana ganin cewa tabbas irin wa'annan abubuwa da ke ci gaba da faruwa a yankin kasashen afirka kamar nan gaba ma kungiyar ecowas za ta iya zama yar kallo sakamakon wasu kasashe da dama sun fara sha'awar kulla mu'amala da rasha yayin da kuma suke tsara korar amurka da kuma faransa ita kuma kungiyar ecowas tana da gagarumin haɗaka mai karfi tsakaninta da faransa da kuma ƙasar ta amurka wanda ya sa dai hakan dai ba ta son irin abubuwan da ke faruwa a yankin ƙasashen yammacin afirka wanda dai matukar idan senegal ta haɗa kai da mali da burkina faso da kuma niger fa tabbas ana sa ran cewa kuɗin faransa ma dai nan gaba kaɗan za a iya daina amfani da shi a wadannan yankuna kamar yadda tun kwanakin baya ma dai ƙasar ta senegal tan baya zaɓe ba ta bayyana kan cewa menene ci gaba da amfani da kuɗin ƙasar da kuɗin wata ƙasa bayan kuma sun riga da sun samu yanci sama da shekaru 60 amma kuma ce har yanzu suna amfani da kuɗin wata ƙasa to fa tabbas kamar dai yancin ba ta gaskiya ba ce matuƙar idan 'yancin ne na gaskiya to fa ya zama dole ta ƙasar da ta ce tana da yanci ta koma amfani da kuɗi nata na kashin kanta a yake ba da misali da irin su najeriya da ghana da dai sauran wasu kasashe a yankin afirka